يستمعون القرآن فلما, فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يطلب الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين قادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا يؤفكون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق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 فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله تعالى دورا أكل تفسير القرآن في البلاد وفي سورة الرابع كراتم نجيا من قرآن الشام آية 10 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yayi game da kudura da ikonsa da kuma bayyanar da alantakar Allah ya ce shi kaɗai ke turo iska wannan iskar ta zo ta motsa jirgin wannan girgije sai a kaɗa shi inda allah ya ga dama sai a je a da ruwa a wannan wajen sai a samar da abincin mutane da dabbobi da wannan allah ƙarshe kaɗai ya kaɗaita da wannan sannan dukkan izza ɗaukaka daraja ƙima duka ta Allah ce baki man kana yi al-izzata falillahi al-izzatu jami'a duk wanda yake neman yayi daraja ya yi ƙima ya ɗaukaka Allah ta ɗaukaka ta Allah ce baki ɗayanta ba wani wanda yake da kaso a cikin ta in ba shi shi ya ba da ita wa annabawa da manzannin shi ya ba da ita wa mu'minin walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin duk wata hanya da bawa zai sun kuya da kyautata alaƙarsa da Allah to duk hanyar da zai da zai kai zuwa ga gaci ba wajen samun iska mun ba da sansanin irin wannan izzan fir'auna ya sanye hmm. ya yi abin da ya a rayuwar duniya har waɗannan bokayen da suka yi imani ko kayan ramin su za su zuba suka ce da izzan fir'auna amma bai zama kisa ba sai ya zama kaskanci sai ya zama kashi a duniya da lafiya to saboda irin samun waɗannan matsayi na rayuwar duniya ko kai wani mataki na ƙololo a rayuwar duniya waɗanda suka shiga harkar tsakasa tsaka waɗanda suka shiga harkar zubar da jirin bayan Allah duka domin nemo irin waɗannan matsayi wadda kuma ba matsayi ba ne a asalin kaskanci amma in dai alaƙa ce in dai alaƙa ce da Allah ka kyautata ta to a nan kake samun Allah ya kuma shi ne ya hanci mu daga turbaya halitta daga turbaya shi ne halittar annabi adam shi ne mafari shi ne masu Allah ya sannan ya ci gaba da halittar ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wa salam zuriyar annabi Adam daga igon bane wannan zuriya ta annabi Adam Allah ya kuma yi su maza da mata a bisa wannan tsari ake samun yaduwar bayan Allah a bayan su hayyafa su yaɗu a cikin zuwa ga manufa Allah ya ne kaɗai ne da iko a kan zaka wa ma ta hajjini ne tsawonsa wa na ta zau ila da ilimi Allah ce ba wata mace da za ta ɗauki juna wa ma ta hajjini mai tsawonsa bai taɓe ta akan mutum kawai hmm. wa ma ta hajjini mai tsawonsa ko da ta fiye abin da ke cikin ta ragudu ko tunkiya kin ta zo duniya fada da za ka yi da mutu lalle za a yi da ita a a christmas za a yi da ita a za a yi ta yi a wani walima kada ka shi biya illa duk wanda ke cikin wata mace Allah ya san shi ciki da bai tun bai sauka a baya da Allah akwai ne wanda ke ba wallahi duk Allah na bayyana da wannan mai don kawai ka gane shi Allah da shi fa Allah iya abin da za ka tsaya ku zauna lafiya shine ka yarda shine Allah ka yarda shine ubangiji har yadda wani kason sa ka ɗauka ka ba ma wani sa nan ne da fi in laifi kai kake ya fi kai ya fi in laifi kai kai istijibari istijibari ba ma Allah haƙuri sai ya haƙuri amma kar ka ɗauki wani abu a haƙƙinsa ya ga ka ba inda matsalar ta tun da duk waɗannan abubuwa da muka faɗa mun yarda Allah kaɗai ke yin su ba wani annabi ko wani mala'ika ko wani zalibi ko wani waliyi to don ne kuma wani abu da Allah yake banta da shi za a ɗauka a bashi zalunci inda shirkar zulmun kadir to shi Allah so yake ga komai na gudanarwa shi kaɗai komai na gudanarwa shi kaɗai daga lokacin da kace kayan da shi ne Allah in za ka yi sallah za ka yi sallah ga Allah in za ka yi azumi za ka yi azumi ne ga Allah in za ka yi sadaka za ka yi sadaka ne ga Allah da ka tashi neman sa'a sai ka tashi ka wajen mani to wannan ba wani ka san ai ka dauka ka wajen na'am to an sake komawa ga hukumin gaba daya abin da yake hurumin sani ka kasance shi kayan sai ku zauna da wannan shine tauhid kadai Allah da bauta dukkan waɗannan nau'uka na ibadu yadda gaba take bauta ai da kafofi ake sallah da jiki ake aikin hajji da jiki ake yin umra haka har shi shi ma yana ibada tasbihi bautar Allah ne karatun alqur'ani bautar Allah ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bautar Allah ne wal baqiyatu salihat bautar Allah ne to haka zuciya ita ma da nau'in ibadunta tawakkali bautar Allah imani ai shi ma gudun sai ake bautar Allah fatar ka tsammanin ka duka waɗannan nau'i ne na bautar Allah to idan ka juyar da wani don ka ba shi ibadunka na gaɓoɓi amma na zuce sai ka ba ma wani Allah to ka koma ba duk abin da yake nashi sai ka mayar mishi zuwa gare shi ga hanyar ko ne ko aiki ne ko kuduri imani akan furta shi da baki ya bayyana a cikin aiki a kudurce shi a zuciya sai ya shiga waɗannan sassa uku kafin ake ce mai imani to ka keɓance shi da hakokin kar ka ɗauki wani kaso nashi ka ba wani kar ka ɗauki wani kaso nashi ka ba wani الله يسلم ذاته تزام الناس تركم آية تكون مشاهدين في الله وما يستوي البحران هذا عرض ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية وتركتم فيه مواقع لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يقول وما يستوي البحران التي لا تستوي بها ولا يستوي هذا عذب فرات wannan tekun wannan kogin ruwansa na da zaki na da zaki kuma yana kashe kashe wa hada zai ko ja Allah ta wannan kuma kun gishiri ne mai zarafi Allah ta zarafi kogi da teku idan ruwan kogi ne aka ba za ka ji shi da teku إذا أنا أنكسي أكسافية كسكس إذا قلت كوني يتا أتذر في جديسي كما ضيع الشعور ساري لي الله يقول دوت بيري يا الله دوت بيري يا الله باقر دوت بيري إيماني دوت بيري إيماني باقر تقدر ba su wa ma ta sauyi baharan Allah ya ce sai kuna ne guda biyu ba su daidaita a dukkan su biyu ba gudana suke yadda wannan ke gudana haka wannan Allah ya ce hana abun furat wannan ruwa ne mai daɗi mai zafi ruwa ne mai garɗi kuma mai sauƙin hadiya sa'i kun sharabu yana da sauƙin hadiya yana da daɗin hadiya ka san wani ruwan in ka gulma ba za ka iya haɗa shi to sai gun sharabu shine wanda shan sa kwamfadansa yana da daɗin kwamfada wa haza minul hujjat Allah ce wannan kuma ruwan gishiri ne mai zarfi wa min kulli Allah ya amma duka wannan ruwa guda biyu da mai zarfi da mai daɗin ta akuluna lahaman fahiyar Allah ya kuna samun kurai nama a cikin shi kuma kifin teku kuma gishiri in an samu shi kuma ba a yin gishirin in za a ci Allah ta'ala. Ta'kulu da kuma tsari. Allah ta kuna cin na abun yanzu nan a kama yanzu nan a ja wata sakar juna hiliyatan talbasuna sannan kuma kuna cire kayan ado a cikin su wanda kuke sawa kwamfani ya matan su a ciki ake turo lulu a ciki ake turo murjan a ciki ake turo waɗansu ma'adanai duk waɗannan ababen idan an ciro su ana cire ma Allah ka san sai duk kifin da ake kama wannan ana wani yi wani to idan kana so ka gane wanda ya cancanta a kaɗai tashi da bauta shi kaɗai shi ne ka rubu yake kula da ku shi kaɗai in dai wani bai yi tarayya da shi wajen samar muku da abinci ba wani bai yi tarayya da shi wajen samar muku da rayuwa ba wani bai yi tarayya da shi wajen samar da ji da ganin ku ba to don me wani zai yi tarayya da shi a wajen jama'a mun fahimta ومن كل تأخذون لحم الصرير كما هو لديه بشيء الله يسير kasance kukan kama kifi wanda sabon nama ne kuke kuna samawa a kogi kuna samawa a kogi tare da yadda za ku sha ruwan kogi ba ku taɓa sha ruwan kogi wata sakar juna jiya ta tabbasu suna nan kuma kuna fitar da kayan ado wanda kuke sakawa iyalanku su saka kuke rayuwar shi شيء مرج البحرين البحرين البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمردان da mujallar wanda yana da cikin mafi tsadar ma'adini a cikin kasa wani rudu Allah ce suna ɗigowa akwai kamar ba murnar zaharin ya kuma sai kuna ne biyu Allah ya ce Allah ya kafo su baina kuma farqul la yabiya akwai daya arafi daya suke gangara amma wannan baya iya shiga cikin wannan me yasa Allah ya kira ta wannan shahadi ko a kofi ka wannan ka ɗebo wannan ka hada ba Allah Allah akbar akwai wata wani ko Allah to duka wannan dalilai ne shi kadai ya da kadai da shi amma in dai kayar da waɗannan ababen shi kaɗai yake yi amma wajen bauta wani na da kaso to kai kai ka zama da kake Allah ya ce wa tanal kulka fihi mawakira kuma za ka ji jiragen ruwa suna kisa waɗannan tekunan littafuta gumi fagli Allah ta kuma na ba da izini ne su gudana a kan tekun Allah ta gudu su zama Ka so mafi yawa na dukkan ababen da kaga ake walwala da su ta ruwa ake zuwa da su inda Allah zai rike ni'imar ruwa duk jirgin da ya shiga zai leke to akwai abin da ba za ta sake ganin shi a rayuwar ba ba za ta sake ganin shi a rayuwar ومن آياته الجوار في البحر من آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ومن آياته ينبغي hanyoyin Allah abin da ke bayyanar da Allah Allah aljawari bahari kal Ala. Allah ke jira da ruwa da suke tafiya a cikin tekuna Allah ya in ka ga su ka dauka tamsi jirgi ke ba wani da ake aiwata shi da ana mulki ka san aiko dutse ba kowane dutse za ka iya kusanta shi in ya sha ce in Allah ya ta dama in ya so yuskin rizqa Allah ta sai ya zafar da shi da wani da Allah jiragen sai su tsaya a sandare a kan ruwa ba za ba mm-hmm. idan ya nafar da iska jirgin sama zai in ya sha Allah ya ce in Allah ya ga dama ta Allah yusjidin riha sai ya lafar da iska iska sai ta tsaya fayyakar lantar wasu da alazari duka jiragen sai su tsaya a sandare a kan tekuna ba za su yi gaba ba ba za su yi baya ba kai kuma ba ka isa ka fada ka yi iyo ka jama'a mun Allah ta duk ne ke aya ce ko ba aya yanzu wannan aikin akwai wanda zai sa akan kare ka ta Allah subhanahu wa ta'ala ina kake da kada da kake kana magana akan tauhid Allah ya tantance fiye da yadda ake kai ba ya tantance fiye da yadda ake kai ba Allah akbar kowa na da hakkinsa amma hakkin bauta hakkin ne ta Allah shi duk kuma wanda bai sakantance da haka ba a duniya rayuwar banza zai yi ya je lahira ya rayuwar banza Allah ya ce wa karar kulka fihi mawaqiya za ka jirgin ruwa yana keta teku teku litabata domin kwakwa ya halatta don ku nema da tsarar Allah wani Allah sun da shuru Allah ta kuma domin ku godiya akwai abin godiya kuma sai to sai Allah ya ce yulidu al-layla fi an-nahari wa yulidu an-nahara fi al-layl وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم

wa yulisu nahara fil kuma shi yake shigar da wuni cikin dare a ƙara ɗiban wani abu na ɓangaren dare a ƙara da wani sai a ce to dare zai ɗauki awa kaza wuni kuma zai ɗauki awa kaza wani lokaci dare ya fi yawa wani lokaci dare in ne yana faruwa ko bai faruwa Allah ya kaji akwai wanda yake ƙara ma wuni wannan ya nuna maka kudurarsa da kwarewarsa da iyawarsa dare da wuni yana iya tsakuran wannan ya kara ma wannan ya tsakuro wannan ya kara ma wannan kuma duka an yadda haka na faruwa يولد الليلة في النهار ويولد النهار في الليل يلا شغل دني تكن وني يلا شغل دوني تكن دني وسكر الشمس والقمر في شيء يقول لنا سنتي الله الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء واخرج من النار السماوات والارض وانزل من السماء الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار فعلتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله الذي خلق السماوات والأرض الله شيء يحدث في السماء جنتين وأنزل من السماء ماء وأحلى شيء سوكر إذا ya ce a dinga rubuta ne na rana da kake amfani da shi a kawo ko da zai yi biyu wasan karatun mu shan to balkamara gaji Allah shi ne ya hore muku rana da wuta tutur yadda ka ganta haka baban ka yake haka kakan ke ba wanda zai aje ke ce bari ba ka labarin rana a zamanin su ko a lokacin su ko sama a lokacin su da wajen yin muhimman nan ba abin da zai gaya da'i bai yi ala ke tuto haka su yadda ka gana da wata haka annabi adam ba ya وسكر لكم الليل والنهار الله يجب ان يكون لكم جليل يومي duka shi yake gudanar da su to don Allah wanda shi kadai yake gudanar da wannan ko din shi ne sai ka ta gudun wani mana kasuwar ka tana da wannan ta sai sai ka ta da an ji an yi rubutu وسكر لكم الليل والنهار الله شيء يقول لكم الدليل دولي وآتاكم من كل ما سألتموه Allah shi ya ba ku duk abin da kuka rubuto shi ina da suratul kasas yake ba da labari qul ara'aytum in الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بديان أفلا النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا, لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون قل الله يسأل أنتم كبار إن جعل الله عليكم الليل sarmadan ila yau kiyama inda Allah zai muku sarmadan gari har ranar kiyama an sha ruwan dare bayan awa uku hudu biyar dare kwana uku hudu biyar dare sati biyu uku dare wata biyu uku dare shekara biyu uku dare man ilahun gairu lahi ya kai ku Allah ya ce gunwa za ku je ba Allah ba ya wayar musu da gari akwai Allah ce in na yi tazarkar dare ba wuri man ilahun gairu lahi ya kai ku waye zai iya kawo muku ini Allah ya ku yi lissafi waye قل أرأيتم da قبال الأبال إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن الله زي متزرد wancan wuni tuto har ranar alkiyama matsila mu zai mun nan ya tuku bi lailin da sunnati Allah ya waye ba Allah ba zai iya samu muku dare da za ku dinga kwanciyar kuna hutawa kuna samun nutsuwa wa min rahmat Allah ya tsona da cikin rahmar Allah hmm. ja'ala lakum al-layla wa an-nahara Allah ya gaura muku dare da shi yasa wani kusa ce wallahi idza yamsha wani kusa ce wa duha wannan hanzi inda za a baka tafsirin wa duha ka ga abin da hanzi ke dauke rayuwar ka ba in ba hanzi ba za ka yi ba waɗannan dabbobi in ba shuka wannan in ba hanzi ba zai yi ba saboda ka hanyar hanzi ake samun su vitamin D da waɗansu abubuwa da sauransu sauransu idan aka yi lubin ɗinsa to shi kenan sai ga mutum ya yi salata to da ake samun hanzi biya Allah ne kuma ya ce ka bi shi ka sai kana jiran umarnin wani ka sai ka bi shi ka bi shi kuma ka haɗa shi da wani a wajen biyayya ka bauta ni kuma ka haɗa shi da wani a cikin bautar Allah ya ce a gani ai kowa yana gani kuma a shekara ana waɗannan bayanai ana waye ke yi kowa ce Allah ya mutum ya koma gefe kuma sai zai abin da Allah ya ce يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل الله شيء يشكر ده داري cikin wuni shi ke shigar da wuni cikin dare wa sakara shamsa wa kamar Allah kuma shi ya hore dare da wuni shi ya hore rana da wata kullum ya tsari mai ajalin musamman kowane daya daga cikin su yana gudana zuwa ga wani ajalin kai da dare shi ne ranar tashi kullum ya tsari mai ajalin musamman a ila ajalin musamman wannan kaikawa da suke yi Allah ke zuwa da nan da jiyar in aka tashi da kiyama ko tubi a shan su wal su ma Allah sai ya wallazina zalikumullahu rabbukumul haq to wannan ne ubangijin shine Allah ubangijin ku na gaskiya a ce ko wanda ba shi ba da gaskiya ke eh, tauhidi na da duk wanda ka kaga ido ka kalla ka zama ba komai wallahi من ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي ذلك بأن الله هو الحق على سبيل الكرسيان وأن ما يدعون من دونه الباطل أقول العدل هو الباطل الله كتبوه من يبقى shirin da Allah shirin ne tabbas ni ne tabbas ni ne tabbas Allah ta duk wanda da ذلكم الله ربكم الحق wannan shi ne Allah Ubangijinku na gaskiya Allah ta ce lakul mulku wata dukkan mulki a hannunku sai ce wanda zina ta da ƙuna min dukkan ababen da kuke bauta kuke kiran su ma bayan ta ma yanki kuna min kirkir la ilaha illallah wallazina tad'una min duni Allah ce waɗanda kuke kira kuke roƙo kuke bautar su koma bayan Allah ma ya yamliku ne ke kisimir Allah ta lai ba su da mallakar ke kisimir ita ce wannan farar leda da take dulluɓe da ƙwallon dabino in ka ƙara dabino ba da dabino ba kwallon ba akwai wannan farar ledar ba wanda in za ka ci da dinon mace ka yage ta kayan Allah ya kula da duk ne a wani mace biyar akwai ba ma yan fi kula musulmi Allah ce ba wanda yake da mallakar kifini mana Allah yahudawa da kafirai suke ta kururuta su da Allah ya zo a cikin suratul nisa sai ce allahum nasibun min al-mulki Allah ya ce inda mulki da dama a hannun yake Allah ya ce wallahi ko nakir ko jikir nakir Allah ya ce wallahi nakir shi ne dan wannan dubon kwallon bayan da ni ka cire kwallon sauran da biyu a bayan da siriyar ai akwai wani kamar ɗan siriya ɗan oil a ko Allah ta lafi kuɗi mun shi wannan rasu ba su su uku ne akwai ke akwai yankin akwai fati fati kuma shi ne ɗan wannan zaren da yake cikin kwallon dabino yana da ɗan wani zare a wannan yankan shi ma kan ai baka da bukatar Allah ya Allah ko kuma Allahu akbar Allah duk yadda kake gidanka yana cewa yana kawo yana kawowa yana shiga yana faduwa Allah yake wa huwa yusbin wa la yusbin Allah yake rizqi ba Allahu akbar Allahu akbar yanzu wanda yake yayi yayi da wani koma bayan Allah a matsayin abin gobe ne a kara ya buga cikin da danyen ya buga cikin da kasa da to maganar Allah maganar hakokin Allah ba wani wanda ya kace ya zauna a wannan damar wallahi ba ba duk yadda malamin ka zai mata aiki ai haka ya ganka kul kafin yadda zai maka to package din kan da shi aka hada haka yi kafin ya ganka don me yasa kuma wani abu da za a tsara sai da shi kuma duk inda ka dubi wani wanda ya ji da wani koma bayan Allah yake ba da waɗansu hakkokin Allah ma wani koma bayan Allah wallahi akwai akwai rashin lissafi na cikakken hankali to duka hakkin Allah ne shi hakkin Allah ne shi da tsoron da fatar da tawakkalinka duk ka ne shi zuwa ga Allah duk duniya duk abin da wani zai maka sanadi wallahi sanadi ne kawai abin kuma ko ba ne wallahi za ka saka domin abin da ka samu ta sanadin wani akwai kwalitin ka ya samu wannan abin shi kuma ba ta sanadin wannan din ba ashe ya nuna ko ba wannan ana samu ana samu shi sanadi ne kawai kuma ko ba shi wallahi ya san duk abin da wani zai cutar da kai wallahi zai cutar da kai ne bisa abin da Allah ya cuta maka kullun yusibana illa ma kataba Allah yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الأثنيين الله يا ترقون الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصين الله أنا كريم أن تنشك كلام يوقع أرضك على سوق الله يقول كتير سليم في بناء إلا ما نحن الله الله ما أبين كريم كريم وما جاءت الله على سوق كريم الله الله الله كريم كريم دولي أبو أكمل الله يقول كريم هو مولانا شيني مجيب وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله المؤمنين كلهم قل هل تربصون بنا yadda ka gaya musu yanzu jira kuke ku ga musifa ta afka mana illa ni da sosai yace har abada ba za ku ga komai da kake yi ko dai a yakin mai yi nasara da kan ya kashe ko a kashe mu a yakin Allah ya ba mu aljanna ba abin da za ku gani in mun yi nasara ta kai in an ba mu aljanna ta kai kuma akwai da zai samu da bayan to wuraren da yawa wuraren da yawa a cikin alkur'ani Allah ya an karar da bayan rashin tasirin wani baka مثل الذين اتخذوا من أولياء من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أرهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الله masalin da zai kasa domin dunin lafi a wuya misalin waɗanda suka riƙe waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin ina iyayen gidansu waliyansu ababen bautar su majibantar su Allah ya kamar sanin an karɓo sai suka karɓaita Allah ya bari in ba ku misalin iyayen gidansu bari in ba ku misalin ababen bautar su Allah ya kamar sanin an karɓo kamar gidansu istaka bai bin ta gidansu wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut Allah yace mafi lalacewan gidaje duk gidajen da kwari suke mafi lalacewa Allah ya labaitul ankabut na shi gizo gidan na baya hana in yana cikin gidan a gan shi daga waje gidansa baya hana ruwa ya shiga gidan baya hana kura ya shiga gidan duk abin da ake yi gida a dukkan da shi dalilinsa shi gidan jiru gizo ba Allah ya sanar duk wanda ka gani ba Allah Allah ya tabbata kamar gidan jiru gizo shi ma bai a cikin kansa ba balle ya rufa na saka domin min laji auliya misalin waɗanda suka riki waɗansu ababa ko ma bayan Allah a matsayin mafi bantan su gatar su waliyan su ababan bautar su Allah ce kamar masalin an kabu Allah ce kamar misalin gizir in ce ka ta da ta je ta sake gidansa wa inna awhanal buyut ay aba abal buyut Allah ya ce mafi lalacewar gidaje labaitul an kabu gidan an kabu gidan

kuma ku dubi siyasi duk inda Allah ya zo magana akan hakkinsa cewa yake kawai min dunin lahi ko min duni min dunin lahi kuma bayan Allah a musulunci kawai in kai ba Allah ba ne to kashe min dunin lahi mala'iku min dunin lahi manzanni min dunin lahi aljanu min dunin lahi waliyai min dunin lahi in dai kai ba Allah bane ko jaddin Allah ya babu dama ka mutu kasan sun zo fasar irin waɗannan ke dodanni ko kuma kowa ya shiga in dai haƙƙin Allah ne duk wanda aka ba shi haƙƙin Allah yanzu almasihu ai haƙƙin Allah nasara suka ba shi Allah ke kafirai to shi ba manzon Allah ba ba ulul azmi na rusul bane amma tun da suka ɗauki hakkin Allah suka ba shi to Allah su yake kajirai saboda wannan burin ne wa ikala ya ce sadaka mai qala Allah ya Isa ibn Maryam أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب قال الله يا عيسى بن مريم أنا القيامة وإن بوترت da suka yi sai to Allah zai kira annabi ka san shi Allah ko dan wala maka abin ya kira ka kafar rantar da kan shi wanda yayi abun ya ji ba da yawon ka shi yasa duk wata kofa duk wata kofa da za a yi sai ka abin bauta ka toshe duk wata kofa da za a yi shi ya yi manzon Allah da kai ka toshe shi yasa duk magabatan mun imamu shafi sai ce duk ran da kuka gamu da wata fatawa ko hadisin annabi da ya saba ma ra'ayina ko ajiye ra'ayina ku dauki na annabi ai annabi guda ɗaya al'ummar tana da annabawa biyu yurri kan malami ya ji sai ya yi gaba da gaba da manzon Allah ne nan duniya da sun haɗu sun isa su yi gaba da gaba da annabi idan ya faɗi magana kalas magana ya tsaye kowane malami ma ajiye na shi a mai addu'a mutane mu ne yau ana ce mutum annabi ya ce na sa ai malamai sun yi sabani akwai malami ne sun yi sabani da ai shi annabi ya ce maka annabi muhammadu ya ce sallallahu alaihi wasallam kawai maganar ta tabbata eh to wanda ya saba sai dai a ce to Allah ya mishi rahama amma ko ba ka dawo ka sake kada maganar maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta so ce fatawar annabawa ma balle fatawar wani malami annabi ya ce lau kana musa hayyan ma wasi abu illa ba Allah ya ce yau in Allah zai kada annabi musa ba ta dama ne aiki da attaura sai dai ya bi to balle ma da kika ai manzon kawai annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam babu wani koma bayan ba kuma wanda zai iya kishiyar kansa zai ce ma annabi isa a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummiya ila ne min dunillah zai ce na, annabi isa kai ne kace wa mutane mutane ittakhizuni wa ummiya ku rike ni da kai kace su rike ka da mamanka ila haini ababen bauta da min dunillah ko ba bayan Allah Allah zai kace musu kada su ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar annabi ke zube shi sarki ya tabbata ma ya kuni an akula ma laisa an ma laisa li bi haqq Allah ma ya kuni an ma laisa li bi haqq ba na bane abin da bani da haƙƙi bauta Allah ba na bane ba haƙƙi na bane ma ya kulu ne ba zai yi gare ni ba an akula ma laifin ne bi haƙƙin na nemi abin da ba haƙƙi na bane sai yi ma Allah in kuntu qultu faqad adintu Allah in na ce su bauta mun ka na ce su bauta mun in ban faɗa ba Allah ka ban faɗa ba sai a zo ana ta waɗansu kewai-kewai, ana zuwa da waɗansu shigoyi kawai don dai a yi waɗansu waje ko waɗansu ababa kuma bayan Allah a ɓarta mutane wannan wani da Allah ya shi kai shi kaɗai kuma duk inda Allah ya zo magana akan hankin sai ya nuna ma gaggiyawar wanda ba shi sai ya nuna ma gaggiyawar wanda ba shi يا أيها الناس يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الضباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الظالم والمظلوم الله يكفي يا أيها الناس الله يكفي يا قوم بامو بكنا الله يكفي دوني بالمصدر القصة الأولى الله يكفي دور مثال أنبوكا إن الذين تدعون من دون الله a bayan Allah lai ya kudu ko zuba ba Allah ce dukkan su ba za su iya halittar kuda ba wannan wuri sama kuda ko da su yi gungu da zama da zama. dunillah dukkan waɗanda kuke kira kuma bayan Allah lan yakhluqu gubaban Allah ce ba za su iya halittar kuda ba wala wajtamuna ko da sun don su halitta shi ya in yasluqu kuma gubaban kuma inda kuda zai kauce wani abu a hannun ɗayan mangwari sha shakuri ya zo ya dafa shi abin da ya dafa haka ne ko ya in yasluqu kuma gubaban shi Allah ya san ke zo ku Allah ya san gajiyarwa ne ko ba gajiyarwa gajiyarwa da ibar tsari wanda kai kana ganin shi shekin wanda ake cewa waliyin shi ma aikinsa akwai net na tsoro a yan gaba magana ya nuna tsoro ya addabe idan yana da wannan karamar ba sai fi da saura yadda ka ake zama kafin kwanciyarsa da nan jama'a ko mummai ta duk abin barazana ce wallahi ne yi kawai Allah dan haka ake gaya mana a yi ta zuwa karya wa mutane haka kawai ba liman sai yake fitowa da gangan sai a ce wai shi magariba a matsayin to yanzu sai ya magariba a matsayin yanzu zai yi magariba a makka haka kawai sai ce ai ai wane shi duk magariba ko da aka ana cewa ya tafi zamu yi waya Thank <laughs> you. ganin duk inda zai je da konvoy da jami'an tsaro kai kuma ka ce za ka kira shi Allahu akbar ai idan zai yi majalisi a kan ko zai yi a Bauchi ko zai yi majalisi a Bauchi ko zai yi a wata kasa to su shirya kawai sai dai a ga yakulla ai ai karama kenan mai yan sanda suna jin shi a baya su inda zai shiga suna jin shi a baya kai kuma ka ce shi za ka kira ai ban da ka kira yan sanda tunani kawai ake wallahi wallahi ne iko a wallahi Allah yi zai bayar ya fara shi zai mishi bayani a shehun sai shi tun lokacin da aka haife shi babansa da shi da baba yana da baba yace yace eh, to ni bana na ga wanda yake da baba ba ta dogara ga wanda yake da baba ma yamliku Allah ba su da da ba su da yadda ma wa ma أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير الله يسير كثير من توتر ونفع يا تكوت الشيء أكثر ya cutar da kai ya fi sauƙi a kan ya amfanar da kai duk wannan sai kuma su da dukkan mu wallahi ba yan sunna dukkan mu babu Allah babu mu wanda yake da hannu wajen gudanar da rayuwa wallahi ba duk abin da ka gani na tsarin Allah shirya a ranar Allah yake wallahi ko annabi bai fi shirya da kanka shi yasa annabi annabi ne yasa samu tangarda ya samu jarrabawa inda akwai wani wali da yake da ikon shirya da wani da dan annabi ne zai bata da matar matarsa za ta bata da matar annabi Nuhu za ta bata ka fahimci Allah shi ke gudanar da rayuwar mu karanta karanta Allah shi ke gudanar da rayuwar ka yarda da haka ka sake zuciyarka sai ka yi rayuwa a cikin tauhidi rayuwa mai daɗi Allah ce wallazina tad'una min duni waɗanda kuke kira koma bayan Allah tad'una bi ma'ana ta'buduna min duni ma yamlikuna min ismiyir Allah ta da mallaka ko ke ce inda da in kun kiraye kun roƙe su la yasma'u Allah walau sani Allah ta kuma ko sun ji masta jahu na kun Allah ta bada su iya wasu biya Allah ta ce wala Allah ta tsari baka irin matsalin Allah ta ni na gaya da ƙugun za yi kuma Allah ta in kun kun bauta musu Allah ya ba dace walau sai Allah ya ce kuma mukaddara ko sun ji masu da kuma akbar sai ya mu mukaddara Allahu akbar wala yunzikuka mustaqbil Allah ya ba yan uwa masu albarka akwai matsalar da take fuskantar al'ummar mu wa al'adun dukkan ka matsalar tsaro abun ba abun ba na farko da irin waɗannan matsaloli lokacin da suka taso mutane su kan kawo wani ya kan ɗauka da matsalar tsaro duk inda ka ga abun ya aikata su su ma haka za su ke gani ku tashi mu duka duka mu kai ku kun ba mu wajen idan wannan al'amari na kasar mu na arewacin Najeriya da Jibuti ya fi karfin mu ya fi karfin Allah idan lafiya ta Allah mutu kufa wajen addu'o'i lokacin shan ruwa mutu kufa wajen addu'o'i cikin sallolin dare mutu kufa wajen addu'o'i a kowane lokaci Allah ya yi mana wannan muna roƙon Allah ya kawo Allah ya tsabce mana wannan jaraba dukkan tsantsanolin da waɗannan fitintinu a ƙasar nan suka adabi Allah ya aminta da su Allah kuma ya saukar da salama a cikin ƙasar nan da kullum yana da cikin abin da muke yi al'ummar al'ummar sun yi rauni a tawarin al'ummar sun yi rauni a tawarin wannan kalubale ba karamin kalubale kan ka ɗauke shi a duba ka sa shi daga cikin abubuwa na gaba gaba da za ka roƙi Allah duk abin da kake ganin zai yi wallahi zai yi ne inda zama lafiya zai yi masallaci saboda ta abin da yake faruwa a wannan ya a wannan district na bana abun ba ba muna roƙon Allah ya niyar da kaidin su Allah ya amintar da mu da al'umma wannan yanki na mu Allah ya saukar mana da shi daga arewacin kasar da mu ubangiji ya saukar mana da amin wannan kasa Allah ya daidaita mana ita ya saukar mana da kai cikin Allah ya dauke mana wannan Allah ya kisar mana daga dukkan wanda suke da harkar wannan sai mu kwana sai kuma gobe idan Allah ya kai sai mu zo mu kawar da kuma da da